domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau Masu raro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai joyi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu duba bukatar tallafawa ne a azumin watan Ramadan, musamman ma ga talakawa a Arewa don tsadar rayuwa. Sheikh Abdullahi Balalau ya shaida shugaban Muhammadu Buhari wannan sako. Daidai lokacin da shugaban ya zo buɗe masallacin Jibius na Umar bin Khattab a Abuja. Abin da na muka gaya wa shugaba shugaban Muhammadu Buhari 'yan Najeriya suna ƙaunarsa, 'yan Najeriya suka zaɓe shi, 'yan Najeriya suna mishi addu'a, suna mishi fatan ya gama lafiya. watan azumi lokaci ne mawuyaci da masu sana'a suke shan wahala sauran al'umma suna shan wahala kuma farashin abubuwa na tashi to gwamnati daga cewa waɗannan farashin abubuwa bai ci gaba da tashin gauran zabe ba a bude kofofi na taskan rumbun abinci da abin da duk za a iya yi a fito da shi kuma a sauke farashi ta yadda al'umma za su yi wa gwamnatin addu'a cewa dalilin ramadan an samu sauki duk wanda ya sauki ya sauƙaƙa al'umma allah zai sauƙaƙa mishi da muka ce shugaba ya yi kokari wurin tsaro amma ya ƙara muna ƙara addu'a Allah ya kara ƙarfafa shi a kara ɗaukan mataki akan tsaro a wannan ƙasa sannan za a shiga ramadan al'umma suna cikin wani hali farashin abubuwa na yawan tashi ana samun wahalan kuɗaɗe wurin farashi gwamnati ta buɗe asusun rumbunta ta yadda za a samu abinci cikin sauƙi ta yadda za ta yi addu'a za a ci gaba da addu'a ga ainihin wato wannan shugabanci muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ƙarasa sa albarka kuma ya jagora watan ramadan wata ne da ake so a taimakawa bayan Allah akwai marayu akwai gwagware akwai masu rauni waɗanda suke bukatan tallafi da taimako muna addu'a ah, Allah maɗaukakin sarki ya ba masu hannu da shuni da masu ƙarfi da mutanen gwamnati daman fitowa a taimakawa marayun nan a lokacin da ake cikin wannan wata na ramadan domin a samu sauƙin rayuwa a samu sauƙin al'amura Allah ya sa albarka alamu dai shugaban ya ji wannan kira. Duk da dai ba jawabi ya yi ba a lokacin bude masallacin. Sunana Muhammad Awal Isa Jere, dikiti imam ne na masallacin Izala da nan take nan Jere, Central Mosque. Gaskiya shugaba ya isar da hudu ba gamsashiya Allah ya saka mashi da alkhairi. kuma saƙon da ya isar ya isar a wurin da ya dace abinda muke so ga mai girma shugaban ƙasa. shine ya dubi wannan sako da shugaba ya gabatar game da kwamitin marayu da kuma abin da ya shafi da abinci a sassautawa al'umma musamman gashi nan a yankin arewacin najeriya musamman wannan lokaci na cikin azumin ramadana wannan yana daga cikin abin da shugaba ya jawo hankali kuma ya isar da sako a wurin da ya dace a isar da sako kuma muna mu shugaba fatan alkhairi da shi da wannan tafiya da ake nashi allah ya saka da alkhairi a arewacin najeriya kake mana awal ya yanayin rayuwar marayu da miskinai da sauran talakawa a zahiri wannan mutane na cikin wani yanayi na bukatuwa akwai yawan marayu akwai kuma yawan talakawar suna nan da dama waɗanda mabukata mu ce to gaskiya mutane suna da bukatan a sassauta musu halin rayuwa kamar yadda shugaba ya isar da wannan sako to shugaban ƙasa shi ma ya dubi wannan yanayi a taimaka a sassautawa al'umma halin da suke ciki Allah ya sassauta mana malawul ina so ka yi kawai hira ce kan wahala da ake sha a arewa da bukatar mutane su tallafa wa jama'a wanda duk yake da dan makwabta ne waye kowa yi kokari ga yana taimaka wani dai da ya fi shi dan samu eh to idan akan wannan ne gaskiya za mu ce kowa ya fito gwargwadon abin da zai iya taimakawa wata ce ko wata ne na alfarma wata ne mai albarka mai tattare da dukkan abin da ake iya faɗa na samun lada so mutane su fitar da dukiyarsu gwargwadon abin da mutum yake da shi ya ciyar saboda falalan da wannan wata ke da shi kun gani idan ka dubi yanayin da hadisin da manzo Allah yake nuna cewa mutum ya ji tsoron Allah ko da tsagin dabino to da zaka ciyar da mutum guda ma a ce ka ciyar da shi azumin da yayi ya samu cin nasara akan wannan ba karamin falala bane wannan shi ne yana daga cikin abin da muna kira ga mutane mawadata su ba da dukiyansu su ciyar da dukiyansu a kan abin da ya dace musamman a cikin wannan yanayi da muke ciki a yankin arewa muna da bukatuwa na tallafawa Allah ya taimaka mana gaba ɗaya kuma Allah ya sassauta mana a filin an duba kamar ana cewa ana yin noma ana tura tallafi iri-iri amma in ka ji wasu wajaje sai ga wasu abinci ma yana gagarar to ai idan ka dubi musamman mutumin da yake mu'amala da jama'a yau da gobe za ka gani akwai mabukata da dama ba za ka yi sallah masallaci ba a salloli guda biyar ɗin da muke jagoranta al'umma ba yadda za ka yi kai ka kare baka samu waɗanda suke zuwa suna neman bukatuwa mabukata suke nema to ga gani dole ne aiki ne a kan wurin shugabanni da mawadata da Allah ya azarta su da dukiya da kuma waɗanda suke da hali gwargwado na siyarwa a tallafa fi sabilillahi ga wanda Allah zai iya taimaka mashi in mutum ya yi wannan Allah zai faɗaɗa mashi a cikin halin hanyoyinsa na yau da gobe na hanyar kasuwanci ne ko na hanyar ah, ah, neman arziki ne da yake yi duk za ka gani mutum ya samu cin nasara a ciki shin wannan akwai abin da ya shafi yin ƙasa gwiwa da wasu ke wajen fidda zakka da sauran tallafawa ko kuma mutane ne suka yi yawa akwai dukkan kadubi dayan ɗayan biyu ne wasu ba su fitar da abin da ya dace su fitar akwai mu da mawadata sosai a ƙasa to sai dai abin da ƙasa a gwiwan ne mutane ba su fitar da abin da ya dace su fitar na dukiyansu su ba da haƙoƙin Allah domin idan Allah ya bai wa mutum dukiya a cikin al'umma ba wai dukiyar tashi ne ba Allah ya miƙa mashi ne ba ya fi su ne ba Allah ya zaɓe shi ne don ya jarauce shi jarabta Allah ya jarabce shi a wannan ya ga zai iya cin jarabawa da samu da rashi duk jarabawa ce hakanan shi ma talakan nan Allah yana jarabtan shi ne ko zai iya cin jarabawa shi ma mawadacin Allah ya jarabce shi ne ya bashi dukiyan ko ya samu zai iya cin jarabawa shi yasa muke kira ga mawadata a daidai irin wannan yanayi su yi kokari su fitar da dukiyansu don su ciyar da waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ce a basu wannan dukiya Arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Girman kai sai kwamban siya. Shi ma ɗaya daga cikin limamin babban masallacin Abuja Dr. Muhammad Kabir Adam ya ƙarfafa batun tallafawa al'umma da ke cikin kunci don rage musu takaici. Ana so mutum ya yawaita sadaka da ciyar da abinci a cikin watan Ramadana. Manzo Sallama ya ce duk wanda ya ciyar da mai azumi abin buɗe baki to Allah maɗaukakin sarki zai ba shi ladan azumi cikakke bayan nasa azumin da ya yi kuma shi wancan da ya azumin ba za a rage nasa ladan ba wani hadisi manzo sallama yake cewa mafificiyar sadaka da mutum zai shine sadaka da ya yi a cikin watan ramadana maluma suka ce kasancewar ramadana ana ninka komai a cikinsa to sadakar ma idan mutum ya yi ta abinci ko ta abin da mutum zai sai abinci haka za a ninninka masa lada don haka musamman a halin yau da da yawa suna fama da abin da za su ci kaga kenan wanda yake da hali sai ya ƙoƙari ya taimaka wa marasa shi don ƙur'ani allah maɗaukakin sarki ya ce Fik zu sa'atin min sa'ate mai dukiya ya ciyar da mutane ta hanyar kyautata musu cikin ƙarfin dukiyar tasa ma'ana mai ƙarfi ya yi da yawa waman ƙudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ta wanda yake kuma shi ilimin na arzikin nasa ɗan kaɗan ne to gwargwadon abin da zai iya shi ma ya yi don haka ana so a ciyar da mutane abinci a cikin watan azumi a nuna wa al'umma cewa ai watan ramadana watan alheri ne watan albarka ne wata ne na wadata wato a nemi yunwar ma a rasa saboda taimako da mutane za su yi a gaishe ku shehunan malamai da kuma fatar Allah ya bamu albarkacin wannan azumi na watan Ramadan wajen dawowar salama a yankin Arewa da ma ɗaukacin tarayyar Najeriya. Masu sauraro sai makon gobe Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shara. A madadin muryar Amurka, Ni na Sura da Hika da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sala kai sai ba ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya. Kuma Allah shi ne zai cika ya kiyaye are wa gaba ɗaya.